malam da alkhairi bisa wannan muhadara mai tsada da wannan jawo hankali da ya mana masu muhimmanci na sani cewa dukkaninmu a nan sun samu tabbacin cewa da za mu ba malam dama za mu kai karfe goma kuma ba za mu ji wani maimaicin wani abu da malam ya ambata ba tunda malam ya fara bayani ƙara mana haske ake akan abubuwa masu muhimmanci muna fatan Allah ya taimaki malam ya ƙara mana irinsu a cikinmu masu yawa wato kullum akan abin da ake kenan yanzu haka kafin mu zo na shi sa muka dan makara kafin a zo sallar magriba daga aiki kwatankwacin wannan malam ya taso shi kanshi wannan majalisin da aka zauna ana yi wani majalisin ne irin shi malam ya haƙura da shi domin ya zo nan kun ga kan sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara wa rayuwa albarka dan kamar yadda muka ambata a farko muhadara ce wanda muke son ya zama cewa duk ƙarshen wata duk asabar ɗin ƙarshen wata ana gabatar da ita asabar da ta gabata ya kamata a ce an yi amma saboda irin waɗannan sabgogin da malam ke da su ba a samu damar yi a wannan asabar din ba har Allah ta'ala ya kaddare aka haƙura da wani a yau domin a zo a shayar da mu wannan madara ta ilimi muna fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya kuma ya ƙara wa rayuwa albarka kafin mu je zuwa ga tambayoyi za mu ba da abin magana ga shugaban zama domin ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan maudu'i da aka tattauna sanata umaru kurfi a falyatafaddal to jama'a assalamu alaikum malam ubangiji allah ya saka maka alheri dukkan godiya da yabo sun tafi daga allah subhanahu wa ta'ala wanda shine mahalicci makaɗaici mawadaci mamallakin sama da ƙasa da abubuwan da ke ciki a kuma tsira da amincin Allah su dawwama goyon bayi a sallallahu alaihi wasallam hakikan malam mu ƙari da yawa a wannan makaranta ta ka zo domin ita makaranta kullum ka je aji akwai abubuwa guda uku za ka koya to kuma uku nan duk sun gamsu ya mun same su na farko abinda ban sani ba ko ko ba ka san shi ba to yau ban san shi yau na biyu abinda muka manta na uku kuma abinda muke ta baba ana fata ƙil akwai ruwa nan bisa ta ba ba ko ta ba abin da baka tabbas shine ta ba ba. so abubuwan nan guda uku abin da bamu sani ba yau mun san shi abin da muke ta ba yau mun san shi abin da kuma muka manta mun san shi malam duk abin da ka hudi gaskiya mun fahimce shi kuma ji daɗi shi wato abubuwan da ke sai ƙara hudi Allah shi ka tafi malam wato abubuwa guda biyu da gida da ƙasa mutanen girki ya gara su mutanen maza ka bata su duk gidan da ga lalace rumanar mai gidan ne duk daga lalace mai gidan duk ƙasar ta lalace ta tauye ba ci gaba to shugaba ne su wannan tasiri da kai mu gaskiya mun ji daɗin shi da ma a ce muna da lokaci ka ƙara mu bayani domin wannan abu da ka faɗi na magana aure abu ne wanda yake ya mutum matasan yaran mu su kula ga wajen aure dan shi aure akwai abubuwa guda uku wanda suke muhimmanci na farko amincewa da zama cewa yaro da yarinya suna son juna na biyu ladabi ya zama da cewa tana ladabta iyayen shi shi ma ladabta ta ba reni dan ka aure da sarki kada dan ba su da yadda take jin uban da sarki ne kai ma kana jin uban ka ba su jabi ba wanda ya wani na uku kuma hakuri wannan shine mafi inganci hakuri dole ne ya zama da cewa ba wanda ya zama da ya hakuri Allah shi kawo ta'ala sai shi miji domin in ya zama da cewa da ta hau ya hau sai ga duk shekara ya aure dan in ka biya mata kullum sai ka aure saboda haka sai kai hakuri in kai kuskure ka je ka ce mata ki yi haƙuri ne na gaske na san na yi laifi in ki tafi da ya kuskure ita kuma ta zo ta nemi haƙuri a zan na lahiya domin haƙurin nan in babu shi wallahi ba zama lahiya ko ina duk inda ka gani miji da mace shekara 20 shekara 30 shekara 40 ba wai wata dabara ba ce haƙuri suke da juna birnin ba ta yi a ce kullum suna jan lahiya saboda haka malam wannan zubi da kai mamu ubangiji Allah ya saka maka Allah ubangiji babu iko abin da ka gaya mai a wanda shi kuma Allah ya sa matasa ƴaƴanmu da ke nan wurin su abin da abin da aka yi assalamu alaikum a tambaya ta farko game da abin da ya shafi idan aure an rabu farko dai mazaje mu yi ƙoƙari mu fahimta cewa rabuwar aure ko da ba a haihu ba a rinka ƙoƙarin kai zuciya nesa da baiwa kai haƙuri ba na ce ka a rabun ba amma in za a rabun a rabun cikin yanayi wanda ba za a yi ƙasa a gwiwa ba ko ba za a ji kunya ba yayin da wata maslaha ta taso a tattauna da juna aya ta nasa cewa uwa ke da haƙƙin shayar da ɗan da ta haifa namiji ne ko mace walwalidatu yurdi'na auladahunna wannan sawa'un ana zamna tare ne ko an rabu sannan aya ta nasa cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna shi kuma wanda aka haifa ma abin haifuwa to kan shi ne kulawa da ita wannan uwa ko ana tare ko ba a tare wannan har ya zuwa lokacin da za ta yaye masa ɗansa to a wannan gaba kamar yadda yake hadisi ya nasa cewa uwa ita ce aula da ɗiya ko ɗanta matuƙar ba aure za ta yi ba ana jin wannan uwa ita ce aula da ɗanta ko ɗiyarta matuƙar ba aure za ta yi ba domin ita uwa ita ke da haƙƙin shayarwa sannan kuma ita ke da haƙƙin raino shi kuma uba shi ke da haƙƙin tarbiyya a gane bambancin raino da tarbiyya a cikin raino ne yaro zai iya bambanta hagu da dama ya iya shiga bayi da kanshi ya ma kanshi tsarki da makamantan haka da makamantan haka har ma koyan cin abinci duk wannan ba uba za a ce ba dole ya zamna yana koya ma yaro yadda zai lakata abinci a bakinsa uwa ce ke da wannan so akan haka shekarun farko na yaro ga uwa yake amma yayin da uwar ta tashi za ta yi aure ko kuma ta nuna ba za ta riƙe ba wanda yana da wahala amma in sun so azabtar da mazajen sukan ce zo ɗauki ɗanka to in haka ya faru sai a koma ɓangaren shi miji ya ɗauki kayan shi sannan idan ita uwar za ta yi aure to yakan ba ta wannan tayin na cewa da ɗana ya zama agola a gidan wani tunda uba na nan so gara ke bani ɗana ya zamna tare da iyalina ta yadda ni zan kula da tarbiyyar shi amma a hakan ba ana nuna shi ke nan yanzu ka raba ta da ɗan ba ne ko ɗiyar ba a'a batu ne na kawai yana zaune gunka amma ka ga dama a ce kullum da safe sai ta ga ɗanta domin yanzu dan an rabu bai koma ɗanka kai kaɗai ba still ɗanta ne ko bata koma ɗiyarta ita kaɗai ba still kai ma ɗiyarka ce so inda ake samun kuskure sai wani ya yi ƙoƙarin rinjayar wani a wannan yanayin to sai a rinka ƙoƙarin ko dai in na baka da ɗan ko ɗiyar kai za ka sha wahala ka yi da na sanin da ka sake ni da ba ka sake ni ba ko kuma a'a in na baki ba ciyarwa ba tufatarwa ke kanki duniya za ta ƙoje ki yi kokon sayarwa da ƙosan sayarwa amma rasa wanda zai saya saboda haka dole kin san ina da rana duk wannan kuskure ne hadisi cewa yake la yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar kada mumini ya kwandemin mumina kawai wai dan yanzu aure ya ci gaba tsakaninku ka ce sai ka wulakanta ta sai ka ƙasƙantar da ita sai ka nuna mata ba kowa bace ita ita ma ta lashe ta kobin sai ta sa ka cikin nadama sai ta sanya ka sababin ɗanka ka kwana ba bacci sai ta ƙwace ɗan ko ɗiyar ka daina ganinta duka wannan bai kamata saɓaninku ya shafi ɗa ba ko ɗiya saɓaninku kai da ita ne can ku je ku warware rigima ku amma ɗa ba abin da ya shafe shi ya samu gata a ɓangarori guda biyu kamar kuna tare ya samu runguma uwa ya samu kulawa da ciyarwa da tufatarwa na uba kuma idan mun fahimci wannan za mu iya gane ko ɗana tare da ita uwar za ka iya ba da yadda kake so a gudanar da shi don hannunka tarbiyya take a kan haka uwa ta fi cancanta ɗanta matuƙar ba aure za ta yi ba amma akwai shekaru da yake kaiwa a ce an fita shekarun raino yanzu an shiga shekarun tarbiyya to a wannan shekarun tarbiyya akan so a rinjayar da ɓangaren uba ne saboda tsadar tarbiyyar a yau uwa ba kasafai za ta iya ɗaukar hakan ba amma in kun fahimci juna ƙur'ani cewa ya yi ku yi shawara hatta wajejen yaye ɗanku yayin da ake shayar da shi ko da ba auren tsakaninku amma kar yaye sai ka sani ka kuma ka ce kawai ni na amsha ɗana kuma fa mu lura duk yadda za mu yi ƙoƙari ba yadda za mu canza ma wannan yaro ko yarinya uwa kamar yadda ke ma ba yadda za ki canza ma wannan yaro ko yarinya uba kuma Allah ce ya yi wa bil walidaini ihsana shi ɗa yanzu nauyin shi ne ya san girman uban shi ya san girman uwar shi ba yadda za a ce rabuwar ku ta sa yanzu uwar kawai yake gani da ƙima banda uban ko kuma a yanzu uban kaɗai yake gani da ƙima banda uwar ku tausaya masa ya ga kima kowanne daga cikinku in za ku iya wannan in ta yi wauta kai kuma kakka yi mata balbalin bala'i ka ce tun da ke mahaukaciya to to ai ni gaba nike da hauka ni ne magani duk wannan a kauce masa saboda shari'a ta nuna ko ba komai ita mumina ce ko ba komai uwar ɗayakka ce ko uwar ɗanka ne ko uwar ‘ya'yanka ce kuma da an yi wani zama har Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum kar ku manta da Ka ku manta da wancan alkhairin da ya gudana tsakaninku dan wani matsala ta taso kuskure ne wanda kake ce ma kai kana ga inda ɗan aljanna a duniya to shine suna na farko da zaka bada kuma da an dawo wan shekare ka ce ai ba ɗan iska a duniya irin wani a ah, mutum ɗaya ne jiya ɗan aljanna yau ya zama ɗan wuta sai a gane abin naka ba adalci abinda aya ta ce wala ya yajrimannakum shana'anu ƙaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan kyamarka da wani laifi da wani yayi maka kada ka buɗu baki ka sa shi a yanayi na rashin adalci ka gane wannan saboda haka batun cewa wa zai rike ɗa matakin farko uwa ke shayarwa in kuma ta nemi za ta shayar ba a cewa ba za ta shayar ba ita ke raino in ta nemi ta raina ba a cewa ba za ta raina ba amma kai ke da nauyin tarbiyya a kuma sadda ake baya kai ke da ɗaukan nauyi idan har an samu kaza kaza shi ne, amma na bayyana mana daga shekarun raino ne aka so a koma hannun uba ai daga shekarun tarbiyya amma a asali uwa ita ce mafi cancanta da ɗanta a wancan shekaru na duna haka sannan ba za ka zo ba ka ce dole da tsiya sai ka tsige ɗan nan don ka husata ta ba wannan shi ya kamata ba ya zan a ranka idan har za ka ce ya kamata in ɗauki yaron nan to ya zanga wata maslaha ta yaron da ta sa ka kalla kuma ita ma ta gamsu cewa ba za ta iya wannan abun ba kai ne za ka iya ma'ana ana son dai fahimtar juna tsakaninku ba wai nuna ƙwanji da ƙarfin tsiya ba wani ma za ka ga har lauyoyi ake ɗauka har da jami'an tsaro ana ta bala'i a kotu a kan yara wanda ko ba haka ba na ɗaya kenan tambayar ka ta biyu ka ce tuna huɗu ba mace na iya yi ku daina cewa sai namiji mace na iya yi kuma wakilin uba na iya yi saboda haka idan uwa tana da ilimin sanin ya ake in ta yi yayi in uba na nan shi yasa aka ce to ya shawara da ita girmamawa gare shi ta bashi shi ya gabatar domin shi ne jagoran gida sai tambaya ta gaba farko dai kamar yadda ya kamata a sani cewa rashin ji a wurin yaro ƙiriniya barna duk wannan ba sa daga cikin abin da ake fassara shi da cewa ba salihi ba ne ko kuma shaidani ne ko kuma shaƙiyi ne duka akwai ƙuruciya wadda take da wata marhala take da wani mataki idan yaro ma bai wannan kazar-kazar ɗin ana ganin kila ya tashi da kiki saboda haka yayin da kaga yana ɓanna aka ce in kai sai ka yi kokarin kare shi daga yadda zai cutar da kanshi wani ɗan ƙaramin injiniya ne baka sani ba da wannan shi yasa duk abin da ya gani sai ya fasa so yake ya gano wai memory ne ciki ko kuwa akwai wani don haka idan ka bar shi a haka sai ka ga ya waye gari zai kwance ya gyara ya maida ya ɗaure akan haka ba abin kyama ba ne illa iyaka sai a kau da wanda zai zama na barna na taba jin wani malami na cewa yayi wani da wanda duk wata takarda da ya aje shi ba zai damu ba NYC certificate ɗinka ne a'a PhD certificate ɗinka ne shi da yaga takarda zai yaga kawai shi yagawa zai sannan ya koma sai ya sa almakashi zai mata gunduwa gunduwa yace da aka gano haka sai a kau da takardu masu kyau sai a ebo na shirme sai a aje mai ya ta yi ƙarshe ya ce yanzu ya zamanto duk ɗan wani abu da ya lalace a gidan shi zai kwance ya gyara ba tare da ya ga wani ya taɓa gyarawa ba so kaga akwai wani abu wanda idan yaro na yi maimakon kyama ma a'a abin yabawa ne saboda mai a dai kau da kada ya cutar da kanshi kuma kada ya ɓata mai kyau wanda ake buƙata, sai a saman mashi na wasa ya ta yin abin ana amma abin da ya shafi beji an ce bari ya ƙi bari an ce yi ya ƙi su wannan kamar yadda aka sani cewa za a gano daga ina ne matsalar take a shawo kanta amma ba za a fara fassara shafar aljanu ba ne ko shafar shaidanu ba ne tun yana ƙarami a fara rikita shi da wasu turare-turare na hayaƙi alhali kuwa ba haka ba ne so amma ya za a yi a gane da dama za ku ji ana cewa wannan yaron wunci ne a fara ɗora mashi maita ba tare da ya ma san shi me wannan abun ba to akan haka kwata-kwata mu cire batun aljanu ko shafa shaidanu mu yi ƙoƙari mu ga abin da Annabi rahma ya faɗa na abin da ake ce ma hisin kariya mu bai wa wannan yaro iya ƙoƙari mataki na farko shine sadda zai kwanta Annabi rahma yana karanta kul a'udhu birabbil falaq birabbin nas kul huwallahu ayatul kursi wa amana rasulu ya tofa ya shafe jikin Hassan da Husaini yayin da za su yi bacci kai ma kai ma naka yaran haka a matakin farko mataki na biyu ɗakin da suke kwana a karanta ayatul kursiyu kamar yadda aka ce ba za ka gushe ba Allah na baka kariya har gari wayewa haka in safiya ne har faɗuwar rana yaro ƙarami yana buƙatar haka yayin da zai fita a karanta mashi u'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lamma kamar yadda ma'aiki yake karanta ma Hassan da Hussein irin wannan ababen in ka tattara to zaka ga a hankali a hankali wannan abubuwan suna raguwa suna raguwa har yi hankali ga waɗanda suke malaman tarbiyya zaka ji suna cewa yarin a yaro shekarun shi level level ne akwai mataki wanda yake zai yi kaza in ka gani kakka damu ɗana na farko an haifa min shi a madina madinan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ina mana lissafin 2095 da muka je wani mustashfar zahara private hospital ne amma tun wancan lokaci idan ka zo da emergency private ne amma ba za a ce maka da nawa ka zo ba ko me ake ciki har sai an samo ran wannan mara lafiya sannan sai a ce to je ka buɗe fayil to bayan haihuwar da aka min sun kawo wani littafi ɗan ƙarami suka bani yadda ka san in ka sayi handset akwai wani manual a cikin kwanan ko in ka sayi recorder akwai wani manual ko television akwai wani manual haka nan abin ga washing machine da sauransu to haka ma shi ma jinjiri yana da wani manual da UNICEF ta, duniya aka mai da shi na larabci in ka ji yayi kaza to ga matsala in ka ga kaza to ga dalili hatta kukan yaro sun dinga lissafin idan ka ji ya yi kuka ko dai ya ji kafan fas ɗin shi ko wani abu ya cije shi ko yana jin zafi ne a wurin ko yunwa yake ji ko kishirwa duka shi nan sun lissafa don haka in ka ji je kaza to kaza ne a irin wannan an kai har marhalar ya kai ga samun isa zuwa shekara goma tun daga jinjirantaka to a irin wannan ne in an samu wannan za ka samu wannan bayanin amma ina baka shawara yanzu da shekarun yaron da abin da yake da za ka sanya a google kai gogulin abin da yake yi da kuma shekarun shi za ka ga meye outcome na abin da malaman psychology suka faɗa daga nan za ka iya fita da natija insha Allah Allah ya datar da mu sosai sosai farai kuwa farai a larabawa inda muka samu kanmu muna kwaikwayon wasu abubuwa za ka ji akwai idan an ba ta haushi ko an ba shi haushi a matsayin shi na uba ko a matsayin ta na uwa to babban maganar da za ta faɗa shine Allahu yahdik Allah ya shiryar da kai kai ko yaron nan mu kuwa sai mu ce Allah ya tsine to Allah ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi qudiya ilaihim ajalu nan Allah ma baya amsar da dama daga addu'o'in amma duk sadda uba ya ce ma dan shi Allah ya tsine mashi to fa zai tsine mashi ne haka shegewa ne haka ne. haka shaki dukkansu miyagun addu'o'i ne annabi rahma ya ce ku daina ma 'ya'yanku mummunan addu'a ko sun ba ku haushi ko sun birge ku to ka ce masha Allah barakalla kayuwa ne Allah ya sa kama da alkhairi ko Allah ya ma albarka in kuma haushi ya baka to iyakan faɗa da mazurai shine Allah ya shirye ka kai kuwa kai kuwa Allah ya shirye ka kaga a husace kake faɗin kalmomin amma ba kalma bace ta mummunan addu'a saboda haka wannan tunasarwa muhimmiya ce mu kiyaye in yaro ya yi abin ƙayatarwa a masa addu'ar Allah ya masa albarka ba yaban mu ba ba kori a rinka yaban yan katsinawa <laughs> za a ce shegewa ne kai so kaga wai yabo ne fa eh amma an banka mashi zagi tsinan ne kai wannan dan iska ne nan fa yabo ne ku ce wai haushi ya bada to in ko ya bada haushin aka fara dan babab ka babab ina za a sauke wannan kayan to duk wannan kure ne masu tarbiya mu kiyaye ko me yayi ma na ban haushi kakkai kalma mummuna da in ta sauka a kan shi to kai za ka fara ganin haɗarin abin kafin wani can daga ah, ba. Kada a ce ne ne, kada a ce a bashi tun da an roƙa. Eh, a yi haƙuri. Na, muna ji. Eh. haka <laughs> bai dai kamata ba tun farko a yi amma abinda duk aka yi ma Allah na kuskure ana roƙon shi afuwa kuma ɗanka ne yayin da ka tsine mashi ana son kuma daidai lokaci kai masa addu'a Allah ya masa albarka sannan ka roƙi Allah ya yafe kuran da ka gabatar yadda kai addu'a Allah ya masa albarka Haka nan waccan addu'ar ita ma kuma Allah na amsa addu'ar uba akan ɗansa uwa akan ɗanta ko babu muƙaddima irin a ce a kawo salati a kawo eh, a karanta kaza a'a kawai idan uwa ta ce ma Allah ya maka albarka wannan kalmai kaɗai to wallahi ta fi ya tara malamai su yi shi sauka Qur'ani kalma kawai uwa ta ce Allah ya ma albarka su haka shi ma uba saboda haka yake da kyau mu gane cewa in mun yi da kuskure to sai mu komo mu yi ta da yawa da yawa ta alkhairi yadda za ta gyara abin da muka faɗa na sharri game da 'ya'yanmu wannan gaskiya ne za a iya janyewa kuma za a iya gyara na'am na shugabannina da muke tare a nan a maimakon hukumar gudanarwar wannan masallaci da sauran masu halartar wannan masallaci muna wa malam godiya mai ɗimbin yawa Allah ya saka masa da alheri muna kuma fata nan gaban an samu sukuni mun sake aika wata gayyata a samu a zo mana muna godiya kwarai kwarai Allah ya saka da alheri Allah kuma ya mai da kai gida lafiya madalla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 ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم لا تول أمورنا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في نيجيريا wa وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في نيجيريا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا الله yadda muka hada anan Allah ka hada mu cikin gidan aljanna kowa cikinmu mu da bukatun na alkhairi Allah ka biya mana kowa da abin da yake tsoro na sharri Allah ka kare shi yadda malam ya zo nan lafiya ya mana wannan muhadara mai tsada muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa masa amizanin ayyukansa cikinmu kowa da iyalan shi Allah ka shirya mana Allah ka shirya da mu ka shirya da iyalanmu ka ɗaura mu akan abin da kake so ka yarda da shi ya Allah sannan ka ɗaura iyalanmu kan abin da kake so ka yarda da shi ya Allah Allah ka albarkace mu ka albarkaci zuri'an mu ya Allah yadda muka haɗu a nan kowa Allah ka mai da shi lafiya yadda malam ya zo nan muna roƙon Allah Allah ya mai da shi lafiya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji ya Allah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin